Kashe dabbar wani mutum saboda ta yi muku banna a cikin gonarku ya kasance wani laifi da kundin shari'ar Nijar ya tanadi hukunci a kansa. Malamar shari'a Goshi Maimuna Gazibo ta yi bayani. A cikin rigingimun da ake samu tsakanin manoma da makiyaya in dabba ta maka banna abu na farko da mutane ke yi shine su kashe dabbar wannan kuma ya saba ma doka. Me ya kamata ku yi idan dabba ta cuta muku? in dabba ta muku banna sai ku kai kara wajen hukunta na kusa da ku duk lokacin da kuka yanke ma kanku hukunci misali wata saniya ko raƙumi ko doki ya shiga gonar ku ya muku banna kawai sai ku kashe dabbar to za ku yi zaman kaso na shekara ɗaya zuwa shekara biyar tare kuma da biyan diya daga jika biyar zuwa jika ɗari biyar ga mai dabbar haka zalika mai dabbar na iya sa alkali ya tilasta muku ram bannar da kuka yi in dabbar saniya ko raƙumi na iya kai jika ɗari uku alkali zai iya tilasta muku ku biya jika ɗari biyar ga mai dabba dokokin ƙasar Nijar sun bayyana cewar in dabba ta yi maka banna alkali shi zai tilasta ma mai dabbar ya rama muku bannar da aka muku amma doka bata ba ku damar ku yanke ma kan hukunci ba ta hanyar kashe dabba. Yaya mutum zai yi idan ya sami kansa a gaban dabba mai haɗari? Idan wata dabba mai mugunta ta wani ta nemi kai muku hari kuna iya kashe ta don kare lahiyar ku saboda akwai iyakoki kan doka misali wani sa yayo kanku a guje ku kuma ku halbe shi da bindiga ba za a kai ku kaso ba saboda wannan ko da yake kuna iya kauce ma dabbar amma sai ku kashe ta to nan bayan ramuwar da ta hau kanku za ku yi zaman kaso ku biya diya ga gwamnati kuma ku biya kuɗin kishin laihi ga mai dabbar A cikin wani hali ne mai gari zai iya sulhunta bangarorin biyu? A matsayin shi na shugaba, mai gari zai iya kiro bangarorin guda biyu ya sasanta su, amma sai da amincewar su Daga nan sai ya zamanto mai shiga tsakani, ya nemi sasanta su kamar yadda dokar kasuwanci ta bayyana. In har 'yan kasuwa guda biyu, wani rikici ya shiga tsakaninsu na cinikayya, sai suka yi kokarin daidaitawa ba tare da sun je gaban kotun na 'yan kasuwa ba. To sai su nemi mai shiga tsakani ya daidaita su. Amma in babu amincewar ɗaya daga cikin haƙoƙinsu to hakan ba zai samu ba sai dai kotu ta raba su